mijin bozuwa kashi na talatin da tara wayyo Allah to magana ta gaskiya in na ce ban gaji da labarin AA da Khadija da kuma Nafisa bozuwa ba gaskiya na yi ƙarya na gaji na gaji na gaji gani kuma cikin kashi na talatin da tara wadda kuma da yardan Allah bayan shi za mu garzaya zuwa na arba'in daga arba'in kuma dole zan tafi hutu rabin lokaci kana kuma in sha shayin yan indiya wadda zai iya ɗauka na tsawon kwana huɗu ko biyar mai yiwuwa ma sati ɗaya kafin ku sake zina a cikin littafin mijin bozuwa don haka ai min haƙuri da uzuri babu tambaya babu ƙorafi babu uzuri kawai a bari in huta musamman ma <laughs> to shi kenan dai na san kin san kanki mu garzaya cikin littafin mijin bozuwa kashi na talatin da taran kawai domin jin yadda za ta kasance sai ku kasance da taskar dan hamza cikin littafin zainab idris makawa wadda an tiɗa hara suka ɗauki nauyin kawo muku shi ai sauraro lafiya ke ma kin sani ai ta ya za a yi na zaɓi wuni da shi kwana na zaɓa in ya dawo ya tsiyaye min abin da ya adana shi na kwana da kwanaki a jikin shi wani irin shewa suka yi tare da faɗin kin yi daidai mutumiyar ai babu abin haushi ga kishiya ya mm, da ta kwarai ce a ce miji ya dawo bai sauka a ki ba sai a gurin yar uwarki ranar da da bakin ciki take kwana dan ta san duk wani gajiya an riga da an sauke ma yar uwarta sai dai in ta samu ragowar sauran mai maganin ne ta ce balle wannan abin da na baki yanzu sai dai in ta sha ta kai ko da ya koma wurinta a haka zai ji ta salaf kamar miyar da babu magi cikinsa shi ba suka ɗauka tare da cewar na san tana san yanzu ta tashi a gabar kam ta tashi a gaba ta sa shi a gaba kai kamar hoto dan babu abin da zai iya tsinanawa tsinanawa yar banza madan ta ce yarinyar nan tana da ɗan banzan wayo shi yasa ake ake gudun auro mace mai ilimi wadda ta tara komai da komai mai shegin wayo sai dai in muna furceka ka a gun miji kawai shine haka nake karantowa kun wannan yarinya don wannan tarkon da muka ɗana mata na zancen cikin nan ban ɗauka za ta tarbe shi da mutunci haka ba tana faɗa mishi magana kyale yan iska da ni suke zancen nan komai jarabar su sai dai su kalli juna kamar hoto domin ko ko hannunta ba zai rike ba in ta ce nasi ne za mu gaya za su kwashe bata ga yadda suka yi da fati ba ne wani irin dariya suka yi inda suna tattaunawa kan ta miƙe suka gama a tsakaninsu har wajen mota madan ta tana mata bayanin yadda za ta yi amfani da maganin tare da faɗin sai mun sha labari mutumiyar ta iso gida a gajiya a falo ta zube nan yaranta suka mata suna mata tambayan abin da ta je ta siyo musu ta ce bata tsaya sun su bata labarin abubuwa ba suna mata wani magana babu komai a jakar sai ledan maganin da ta shigo da shi yanyala da samiha suka fito daga dakunan su suka gaishe ta da dawowa bayan sun gaisa sun zauna ne take tambayan su Samad ya fita ne ko yana gun 'yar iskan nan har yanzu yan yala take cewa da ita ina ganin baya gidan nan ba don tun safe ban ji doriyar shi a gidan nan ba ta ce na san ba zai zauna ya sha takaicin 'yar iska ba tunda ta hana shi ta hana shi ya wala inda yake so hira suke yi an suke ta yi a gurin har aka yi kiran sallan azahar ba su miƙe ba bare gabatar da sallah dama bai dame su ba A can bangaren Khadija kuwa, can cikin bacci ne na ji agogon dakin na nuna alamun biyu ta yi, tashi ne a wahalce ina kallon yadda muke kwance da shi duk rabin jikina na manne da dashi na yi ƙoƙarin zare jikina daga nashi ya buɗe idanun shi tare da sauke su a kaina na kau da kaina gefe lokacin sallah ya yi har lokacin ya yi ya yi magana yana ƙoƙarin kallon agogon da ke ɗakin ya ce ki je ki fara alwala ki fito nema in yi a ɗaki na zan je na yi sallah na bashi amsa ina ƙoƙarin sauka daga gadon ya ce mm, mm, ki ƙara gasa kanki a nan tukun kafin ki fita ta wannan matattakarar ana kallon ki miƙewa ne na sauka daga saman gadon ɗin inda na yi banɗakin saboda shawaran ƙwarai ya bani kamar yadda ya ce na yi ɗin na na fito na same shi zaune yana dakon fitowa ta tare da faɗin akwai hijabi a wardrobe ɗina ki duba ya yi magana tare da miƙewa daga gadon kallon mamaki nake mishi ya ce kina mamakin hakan ne na na tanadar muku shi ne domin gudun hakan din gashi kuma ya yi mana amfani ya yi magana yana kashe mini ido shiga na inda na ɗauro ya ɗauro alwala na ya samu na ma ya tayar da sallah ina nafila ina idarwa ya zamu muka yi sallah a tare mun idar mun yi addu'a sosai inda ya shafa na ji muryar muryar shi yana faɗin dida ba ni da bakin da zan miki godiya ga wannan tanadin da kika yi mini a yau wadda na amsa a gurinki fata na Allah ya ba mu zaman lafiya tsakanin mu tare da zuri'a ɗaya ya ba masu albarka da fatan fahimtar juna a raina na amsa da aminci da na san kin yi hakuri da ni wadda ba kowace mace ce za ta iya abin da kika yi mini ba ba tare da an ji tsakanin mu ba ina so ki kasance da wannan halin naki na hakuri da riƙon amana da gaskiya ki bani haɗin kai don yanzu lokaci yayi da za mu fahimci junanmu da ni da ke Dida, kin fi kowa sanin ina son ki, don da ba na son ki ba zan kawo ki gidana mu zauna tare da ke ba. Duk wannan ƙalubalen da nake ciki a gidan nan, na san ba za a yi hakan ba. Ina son ki sani, ni ba mutum ne mai son hayaniya ba, amma sai Allah ya haɗa ni da mata masu son rashin zaman lafiya. Zan so a ce kin san wace ce Nafisa a yanzu da 'yan uwanta da suke gidan nan wanda kullum cikin kwaso mini magana suke yi. Mm, sai dai idan bata je garin su ba sai ta ƙaro wasu 'yan uwan nata ki yi ki yaƙi zuciyarki dan Allah ki kawar da wannan lamuran ɗin baki ɗaya ki bani lokaci zuwa lokacin da zan gama shiri na akan su na ɗaukan mataki ki hakuri ki taimake ni akan haka yayi magana tare da fatan kin fahimce ni me nake nufi da magana a kai na gyada masa tare da faɗin insha Allah za ka same ni mai biyayya ga duk abin da ka umarce ni matukar ba shiga harka na suka yi ba wannan ba zai dame ni ba zan kula akan hakan amma ban maka alkawari in suka shiga na yi harka na ba zan mai da martani ba wannan kina da daman hakan muddin kina da gaskiya akan maganan nema a shirye nake da ɗauki mataki akan duk wanda zai taɓa In shiru ne ya biyo baya inda ya gyara zama tare da faɗin Yunwa nake ji gaskiya, zan ɗan fita in samo mana abin da za mu ci. Kin san yau cin abinci sau biyu, kin sa ni cin abinci sau biyu a rana. Hararen shi ne tare da kuɗin. na san Maryam za ta girka mana abinci tun da dai har ta ga ban fito ba har wannan lokaci. Maryam tana da kirki sosai, tun farko na karance ta, ba ta da matsala ko kaɗan. Tuni da na raba ki da ita in dai har tana da matsala kamar wancan ƙawar taki da kika ce 'yar garinku. miƙewa na yi na gyara kwalin da ke ɗankwali na da ke kan gadon na ɗauka na ɗaura na ce ni dai zan sauka ya ce ki bi a hankali kin san idanun kowa yanzu a kanki yake kamar ma in ce da shi kai kuma kana tsoron hakan ne na wuce ba tare da na mishi magana ba ina tunani a raina ba dama mutane su sa su sake a gidan shi a gidansu kenan mutum yayi abin da yake so sai idanun jama'a inda ya sauka akan shi kamar gidan haya Karan buɗe kofan ne ya jawo hankalinsu da suke falon suka mai da idanunsu ga sama. A hankali nake saukowa yayin da idanunsu ke kaina fiska na ya nuna daga bacci na tashi lokacin da na sauko ba su ɗauke idanunsu a kaina ba suna kallona. Ban kula su ba na zo na wuce tsaki na ji na Tsaki na je an aje tare da muryar Nafisa da take yare da ‘yan uwanta ban ji me take faɗi ba don ba yaren su nake ji ba. Nan da na ga ta miƙe a fusace ta haura sama ban tsaya na bi kanta ba na yi na inda na je shi a rufe gam na kwankwasa na tsaya. Abin da ya dakatar da ni a wurin kenan na dan wani lokaci kan Maryam ta buɗe kofan tambaya ta ta tsayaye na ce don Allah ki buɗe min ni ce matsoraciya. Dariya kawai ta yi ta buɗe min na mai maida ina shiga ta mai da kofa ta rufe wani kallo ta yi min ban tsaya ta kanta ba na faɗa doguwar kujera tare da faɗin mm, tare da mm, kujerar da ke falon kai ina faɗin maryam kin cuce ni yau dariya ta yi mini har da shewa har da guda tana faɗin amarya ta ango yar shagali yar biyan bukata yar lalle yar garali makullin mota aka ba ke aka bawa a rana na aika mata tare da faɗin idan ba a bani makullin mota ba an bani na wahala daga haka na mai da kaina kan kujera tare da ƙara hannuna kara hannuna a saman fuskata don wani yanayin da nake ji na zazzabin da ke son kama ni inda ta ce na kawo miki abinci ne na girgiza mata kai tare da faɗin bana jin cin komai shi dai yana jin yunwa yanzu zai sauko ya zo ya ce daga haka na rufe idona ba na son yawan magana zama ta yi tare da fuskanta na tana faɗi yau kun burge ni sosai ko babu komai mun nuna wa buzuwa ƙarya take wallahi Allah ya fita sharrinta sai dai kawai ya ƙare a kanta a yanzu haka yanzu kan shirinta zai ƙare a gidanta daga yau kuwa kun zamo daidai da kowa a gidan nan babu abin da bai faru ba tana magana ban ce da ita kanzil ba jin shiru ne ya sa ta fahimci a cikin wani yanayi nake wasa wasa zazzabi ya rufe ni a wurin din kama ne ta yi zuwa ɗaki ta rufe ni da bargo tana tambayan maganin da zan sha ta san bana shan magani haka kuma allura don haka nake ciwo na idan ya tashi a wahalce wannan kenan a ɗaya ɓangare kuwa nafisa wani irin bugun zuciya take ji a ranta har ta isa ɗakin nashi ta tura kofar da ƙarfi ta shiga don tabbatar da abin da take zargi wadda idanunta ya gane mata yarinyar nan me take nufi da ni ne a gidan nan don? duk da Ana sun da na sakewa wato sai da ta zo ta shigo ɗakin nan don kun min bakin ciki ko kuma mai take nufi bata isa ba wallahi a gidan nan ta yi yadda take so jin yadda aka turo kofan ne ya juyo yana kallon kofan ya ga mai shigowa bai yi tunanin ni sai na dawo lokacin ba ganinta ne yasa ya daure fuskan shi don ya san abin da ya kawo ta ba alheri bane bai wuce ta ga fitowa na daga ɗakin bane ta zo yin masifa idanunta a saman gadon ne ya sauka ta ga yadda gadon ya yi squeezing ya nuna alamun wani abu ya faru saukin abin ma bata ga mun canza zanin gadon ba kafin mu kwanta don sai da na matsa mishi ya yadda ya sauya tare da taimakon shi tare da taimakona samat samat samad mai idanuna ke gani ne ta yi magana tare da ƙoƙarin karisowa dakin wani irin yanayin da ba ta san inda kanta yake mata ba sama dama kana ɗakin nan a tare da wannan shegiyar yarinyar idan ban sani ba me ido na ke nuna min ne wai ya ce abin da irin ke nuna miki mana matata ce ita matar wani kika gani na keɓe da ita ko me me kake nufi da maganar ka keɓe da matarka yadda kika ɗauke shi ba na son shashinci da shirmen banza idan shi ya kawo ki ki ɓace ki bani guri hutu nake so a yanzu ido ta zaro waje haɗi da kallon shi tare da faɗin wato hutu ma kake so yanzu me kai wa yarinyar nan yanzu da rana tsaka ce, me ake da ke idan kin shigo ɗakin nan bata bari ya ƙare magana ba ta sa wani ihu tare da faɗin ƙarya kake wallahi ka faɗa mini ban fahimce ka ba ce, me kuma kike so in faɗa miki uwata banda wadda kika ce idanunki ya gane miki to akwai wani abin da ya wuce haka ne ya juya yana son ɗaukar wayar shi inda Shaka da ta kai mishi ne tare da faɗin ƙarya ne, ba ku isa ku yi komai a gidan nan ba. Juyowa ya yi a hasale tare da kwashe ta da mari, lafiyayyun mari guda biyu. Yana faɗin kina da hankali da za ki riƙe rigata, kina shaƙe ne haka don iskanci. Na faɗa miki ki daina gigin kawo hannunki jikina, zan saɓa miki. Wallahi baka isa ba daga kai har ita, ta kai wata mace sai da zaka ce zaka yi hutu tare da ita har ka har kana bukatan hutu yanzu ta ƙara yowa kan shi nan ya sake kwashe ta da mari tare da faɗin idan kika ƙara gigin taɓa ne zan yi miki abin da ya fi haka sai dai ka faɗa min ɗan iskan mayaudari sai ka faɗa min tukunna ɗan iska mayaudari wato gane nan sakare ashe kana ciki kun kulle da kai da ita wa za nema a me za nema wata ore za nema a gurinta shine munafukar wa munafukai wato kun yi abin da za ku yi kun mun wayo ku ce in zaɓi guda ashe ka san shirin da kuka kulla da ita munafukai to yanzu za mu haɗu a gidan nan ko ni ko ku wallahi har ina har ma ina da raina macen da za ta zo ka huta da ita a gurin wata ya mace haka da fari kamar zabaya ya ce ashe gokin san tana da farin to bara ki jin gaya miki idan kika kuskura kika taɓa yarinyar na a gidan nan ko babu abin da zai hana ban mugun saɓa miki ba kamar ya kada ya faɗi haka ya juya a su kwane nan ta nufi ɗaki na sai dai kafin ta sauka riko ta yi ta baya dakatar da ita fisgewa take tare da faɗin yau sai na ci ubanta a gidan nan in ta isa ta keɓe da kai a wannan yanayin ba ta ɓata mini rai ko kuwa su ne kaure tsakanin su sosai har sai da ya jawo hankalin suyan yala gare su suka miƙe tsaye da yare suke mata magana kanta suke shi, yanyala ne ta haɗa shi da Allah ya kyale ta ya sake ta yana hutsi yana batun komawa ɗakin shi ya ga ta nufi bangare na inda ya bi bayanta ina kwance a ɗaki hayaniyar su ne farkar da ni daga barcin wahalan da na ɗan samu Maryam ɗin ma hankalinta a tashe take kallo na daga inda take zaune a gefe tana catin ina ganin fitina ne suke akan kifa Khadija ki kyale su su ci kansu babu abin da ya dame ni da shirmen su ta kaina nake yanzu na ƙara zan bar na rufe kaina da shi tare da limshe na. wannan takaitacce kenan cikin littafin mijin bozuwa kashi na talatin da tara wanda ya samu rubutowa daga zainab idris makawa yayin da anti dahara da mutanen da suka ɗauki nauyin kawo muku shi dan hamza ke muku fatan alkhairi da fatan kasancewa cikin koshin lafiya mutanen jihar plateau yalwa shandam a kwance ya same ni bayan sun gama rikicinsu inda da kyar yan uwanta suka tsayar da shi suka tsayar da ita kai same a kwance ya same cikin bargo na rufe har kaina ina kaɗuwar ɗari muryar shi ne ta da ni cikin bacin da na fara yake faɗin su. subhanallah maryam tun yaushe take haka ta bashi amsa da faɗin tun dawowanta take kwance tambayar maryam din ya sake yi ba ta da lafiya ne ko kuma A'a, yau ɗin ne dai ta tashi da wannan zazzaɓin, haka kawai dai lafiya muka tashi da ita ɗazu. Zinayi ya taɓa min goshi na wadda har nake jin kamar garwashin wuta a lokacin ga wani sanyin da ke damuna. Tallafo ya yayi da ƙyar saboda ciwon da jikina ke yi, idanuwa na sun kaɗa sun yi jawo. Wayan shi ya laluba ya kira Yusuf tare da faɗin ban da lafiya zo su kai ni asibiti ya ce subhanallah. Da sauri ya ce da sauƙi dai ko to kai dai ka zo yanzu har lokacin ko yana nan a wurin a hankali ya limshe idanun shi ya fara tunanin abin da ya faru a tsakanin mu ya san dai ba banza Allah ya dora mishi sona a ran shi ba domin yarinyar tana da wani irin baiwa na daban wanda Allah ya mata wadda zai amfana daga gareta. ya ƙara bude idon shi ya sauke a gare ni ina kwance ban san inda nake ba a lokacin wani shumin murmushi yayi yana godiya ga Allah da ya mallaka mishi ne a wannan rana ta juma'a yana godiya ga Allah tare da fatan zamun zuri'a masu albarka daga gare ni kiran wayan shi ne katse mishi tunani Yusuf ne ke kiran shi tare da faɗa mishi isowar shi inda ya tashi da sauri ya fita falo Maryam na zaune ya ce ta gyara min jikina mu je asibiti suna zuwa falo kuwa Kulle ita da tawaganta in su madam suna tsakiya tana ba ta magana duka ga fitowarmu daga ɗakin yana tallafe da ni a jikin shi ido suka zuba min madan cikin kissa take gan da ta gan mu ta fara faɗin lafiya ko labai samad ya ce ba ta da lafiya za mu je asibiti da ita daga haka muka fice daga gidan kallon nafisa ta yi tana faɗin ba ga irin ta nan ba ashe ma ko lafiya yarinyar ba ta da shi shi yasa suka shige ɗaki yana jinyar ta ke kuwa da ke ba ki da hankali kin kasa fahimta kishi ya rufe miki ido kina haukanki kishi ne na hauka nafisa ba za ki bar abin kunya a rayuwa ba kullun dambe da mijinki akan kishiya yanzu dan Allah ki duba ashe wacce kike hauka akan ta ma ba lafiya gare ta ba baki tsaya kin bincike abu ba kika hau faɗin hauka ajiyar zuciya ta sauke tare da faɗin madan ban san abin haka yake ba wallahi ido na ne ya gama rufewa a lokacin Zaki ta ja tare da faɗin yanzu sai ki san yadda zaki ki gyara domin kuwa kin ji hukuncin da ya yanke a kanki da yan uwanki sai ki san yadda za a yi tunda dai na zo kin ga abin dole ran shi zai ɓaci kuma kina mishi zargin abin da ba shi ba da wanne kike so ya zine don kin san dai dama yana cike da haushi rashin samun matar shi da baya yi dariya suka yi hadda tafawa yanzu kuma hanya guda ne ya zamo dole a gare ki ki kwantar ki kwantar da kai ki nuna mishi kin sauko sai ki nuna mishi kin yi nadama in sun dawo yana ɗakin ki je ki gaishe ta amma da hali ki yafe mata shi ɗin ma haka da dai yau ki yafe mata shi ki bar shi ya kula da ita kin san dai ba komai ne zai wakana tsakanin su ba da sauri ta ce zan dai je in gaishe ta ɗin, ko shi ma saboda yaudara ne zan tafi kuma dan kawai kin ce na yi hakan ɗin, amma ai ni ban kiyar iska ta mutu ba nan dai suka yi ta kitsa shirin su a haka suka gaji suka watse a wannan gurin ɗin rai a ɓace ba su cimma manufa ba domin mai gidan ya ce ta bar mai gida da ita da 'yan uwanta baya son kowa a gidan shi bayan mun isa asibiti ne kuwa mace ce muka samu dr rahama inda ta duba ni tambayoyi ta mini na bata amsa ta fahimci matsalar da nake ciki ta ce a ofishin nasu su ba mu waje magunguna da allura ta rubuta min ta bashi ya je ya siyo ba a dade ba suka dawo ta mini allura da kanta take faɗa mini abin da zan yi domin ƙara samun lafiya ta ce wasu mata da yawa hakan na faruwa da su saboda rashin sabo da fargaba ba laifi na ji sauki tun a hanya yusuf ke min da yake zaune daga inda yake yana zan motar murmushi kawai na ji yana saukewa tare da juyowa gare ni yana faɗi wannan ƙauna lallai kam wannan kanwata ka da alama raguwa ce za a yi a nan wurin mace kuwa sai baki sai baki ina ga haihuwa kuma idan ya zo wa ya san irin ihun da za ta yi wa mutane ɗan limshe idanu na cikin yanayin ciwo na harare shi cikin wani irin yanayi ko ya gyara zama daga inda nake zaune babu ba mu je gida ba sai da muka tsaya a wani wuri inda yusuf ya fita zai siyo mana sayayya yana shigowa daga lokacin kuwa hmm. hannun shi ya kai ya jawo ni jikin shi tare da faɗin mai baki dama bai iya raki ba ɗago dan daga yanzu daga taɓa ki kaɗan kawai kin faɗi sai ciwo kina yi wa mutane maƙyarƙyata yana magana yana ƙoƙarin runguma na a jikin shi da ƙarfin hali na furta ka bari mana jikin nan nawa yanzu kamar gyambo nake jin shi na yi magana cikin wani irin kasalallen murya mai tare da rauni a gare ni ya ce da sannu za ki saba da hakan ɗin har ma da rakin nan da kike yi ba za ki yi shi ba hmm, na ce na zi ina mai da kaina kan kujerar motan haɗi da limshe idona a hankali na ji muryan shi yana faɗi ko dai na zama su sharp shooter ne kam har na aika sako na ya shiga kasalallen murmushi ne tare da baki na a hankali ina tunani a raina yusuf ne ya fito daga shagon ya bude mota ya ajiye ledodin da ya fito da su sai da ya zauna tare da faɗin kana nan kana damar min kanwata da zoliya ko bayan ka san ka mata laifi yau wani irin wani irin nauyi da kunya ne ya rufe ni a lokacin banzaci Yusuf ya fahimci abin da ke damuna ba mun shigo gida babu kowa a falo sai Samiha tana ganin mu ta fara yi mana sannu ban iya amsa mata ba nan kuwa muka wuce shi ma ciki ciki ya amsa mata gaisuwan nan da ta yi inda muka shige bangare na tare da shi Yusuf ya shigo da ledodin har bangaren nawa ya ƙara min sannu da jiki a falo na kwanta kan kujeran wurin tare da limshe ido na a hankali ya zama a wannan wurin ba tare da wani abu ba ya bare min magani zan sha a nan ne muka ji sallamar Nafisa mm, dukan inda ta shigo ita da Yanyala ban bude ido na ba domin kuwa ba tare da na damu da su ba tunda ban san me ya kawo ta a lokacin ba ji ne ta ce ya mai jikin yadda ya amsa mata ne abin ba abin mamaki ba ne yanayin bacin rai da suke ciki da ita da shi ta ce hmm, wannan ya jikin hmm, ya jikin Allah ya sauwaka ya kawo sauki. Maryam ne ta amsa musu da amin shi ko yana ƙoƙarin ɗago ne don ban magani a baki. Juyawa suka yi suka bar ɗakin ranta ɓace yake na abin da ta gani wai yau sama ɗinta ne yake faman rungumar wata mace a gabanta ba ta yi komai ba tana fita ɗakin ta shiga ɗakin ta wani huci take tare da faɗin akwai makirar yarinya ji yadda take wani narkewa a gaban shi ita wai a dole ga mara lafiya miji na zinyanta a haukace ya abin da zai iya yi mata kenan fa sai dai lallashi ba dai ya kai gare ta ba yar iska wannan din ma ban san ma ya abin yake ba karamar yar iska kawai ya daɗe zaune a wurin yana rarrashi na na wani abu da fresh milk ɗin da ya zuba mini inda na ɗan samu na sha rabin kofin ɗin haɗi da bayan maganin bayan na gama ne tubur na ki shan magani tunda ni ma jinyan ake a tare da ni nan ya karɓi kofin yana shan milik ɗin nan tare da limshe idanun shi girgiza kai na ina ƙoƙarin komawa in kwanta bayan nan ya samu na sha maganin ya sha madara. na kwanta a wurin ina komawa ya ce A'a, ba fa kwanciya za ki yi ba, zama za ki yi mu ci naman nan tare, ko ba haka ba, Yusuf? Dan Allah malam ka tashi mu fita kada ka dama min kanwata, so take ta huta yanzu haba, ni ma ai sai a tausaya mini jinyan nan fa nake yi. Yayi magana tare da miƙewa yana faɗin amarya, zan raka wannan sarkin natin ya tafi in ya so sai in dawo domin ya ba mu wuri mu yi jinyan da kyau maryam da allah idan ya fita ki rufe mana kofan nan ki saki please so yake yau wannan matar tashi ta dawo ta karanta mana haukanta ina fama da kaina haba ai yanzu ba za ta yi halin nan nata ba yanzu ta dawo tun da gashi ta zo gai da ke amma fa bata yi saduda ba da alama Yusuf ya ce kayya wannan ladabin shegu ne da kika gani Nafisa wallahi ba haka bane dan kawai dai ta zo gai da Khadija hmm. fita suka yi inda suka fita yake koro mai yusuf bayanin abin da ya faru a gida tsakanin shi da nafisa inda ya faɗa mishi ya ba su kwana ɗaya su kwashe nasu ina su su bar mishi gida bai so ya sake ganin su a gidan shi ba suna takura wa rayuwar shi yanzu kuma ga khadija wadda ba ta yi magana ba ya san zaman nasu a gidan a takure take da su yusuf ya ce tun farko ban so ka ajiye khadija a nan gidan ba amma wannan makiran matar taka ta kawo salon yaudara ta ce sai dai su zauna a nan ba za a kai Khadija wani wuri ba don su takura mata da ‘yan uwanta ne. Ɗakin mu Maryam ne ta lallaba ta rufe inda na watsa ruwan ɗumi a jikina ko zai ƙara sakewa don jin daɗin na Ban bi ban bi ta kanta ba bayan na haɗa komai ne take faɗa mini in tashi in watsa ruwan ɗin ban shirya ba na ji daɗin wankan da na yin kuwa a wannan lokacin na ƙara jin jikina ya sake sosai da na fito na yi arba da shi zaune a bakin gado yana jira na kin fito ya yi magana ciki ciki na amsa mishi tare da faɗin E! inda na nufi wurin miro mai kawai zan shafa a jikina hannuna ya rike tare da karɓan yana karban man yana shafa mini a hankali ina rinsa idanuna saboda yanayin da yake mini din na shiga na sosai duk da halin da nake ciki da dauriya murya na aka salanci na ce da shi don Allah ka bari jikina ciwo yake har yanzu zai daina abin da ya ce mini kenan tare da cewar bari in ƙarisa miki ki kwanta dole ya sa na kyale shi ya gama shafa mini mai tare da ɗauko mini night gown ya saka mini ya kashe wuta ya kwanta wai na kwanta na dunkule wuri guda ya tare da rintsa idanuna zinai ya zauna kusa da ni tare da faɗin sannu ko? Allah ya sauwaga daga nan kuwa in kin sauya akan wannan ciwo haka dan Allah ki fita ki fita wai ka fita matarka na jiran ka please fitin je ina a nan zan kwana babu inda zan je na yi jinyan amaryata bude ido na tare da faɗin dan Allah yaya Abdul Samad ka fita ka fa san babu kyau dan shiga haƙƙi ne hakan tunda ba lokaci na ba ne ka sani ido ya kura mini sai dukar da kaina ƙasa ne babu yadda na iya ba zan iya haɗa ido da shi ba a kunyace kunyar shi nake ji can na ji ya ce wato korata kike ko kuma menene na marairece tare da faɗin ba koranka nake ba ka san hakan da kake yana iya kawo rashin zaman lafiya a gidanka don za ta ɗauka akan wani abun muke kullawa yace ko dai fushi kike da ni ne da ki haƙuri don Allah dole ne zaman aure dama sai an sai an yi irin wannan ranar shiru yana kallon yanayin da nake magana in serious ya jima a zaune da min magana ba wani lokaci na ji yana faɗin tafiya zan tafi Allah ya sauwaka ciki ciki na amsa da amin ya fita ajiyar zuciya na sauke na gyara kwanciyata da kyau tare da limshe idanuna ina jin wani irin yanayi a raina bacci na son ɗauka na na ji muryar maryam a kaina tana faɗin ki tashi ka je ki dan shati ko zaki je nauyi a cikin gidan allah da kyar na bude ido na haɗi da bata fuska tare da faɗi maryam ba baki gane bane ne baki na babu daɗi wallahi na ta ja daga saman gadon tare da faɗi. Don be a lazy da Allah, tun yanzu mijinku mai ƙarfi ne. In kika ce a haka za ki dinga yi ko lallai za ki samu matsala ba kaɗan ba, gobe ma ƙarawa zai yi tunda ba fashi za a yi ba. Da sauri na ɗago na kalle ta tare da watsa mata harara ina faɗi. Tun da gane gane na zamo jaka ko kuma inji ko, wallahi yanzu ko muryan shi na ji tsoro nake ji ba kaɗan ba daurewa kawai nake yi dariya ta yi mini har tare da faɗin kai kai kai lalle kan kin ji a jikin ki. ana tsoron jin jin maza haka dai ba a haife mu ba kenan da ba a haife mu ba tunda iyayen mu ma hakuri suka yi yanzu haka wasu ma wasu suna tausayawa ne ai ba ma irin nashin nan bane gaskiya ta ce don allah ki ki bar wannan abin din dama masu baki haka kuke da shegen raki wallahi kada ki bari ya fahimce ki ya gano raunin ki a wannan wuri don kuwa dai bozuha ta fi ki ki fada a gurin shi in har kika kasance kina hakan din kuwa Miko min ti ta na kafe na kafe ta da ido dole na daure na sha fiye da rabi na mika mata kofin na zauna tare da mini magana kafin na kwanta wanda dai muna hira a gurin kafin mu kwanta a bangaren 'ya'ya kuwa yana bangaren shi inda ya rufe kofin shi har da sakaki ya watsa wa jikin shi ruwa Nafisa tana kula da shi tana ganin shi ta yi saurin komawa ta shirya don zuwa ɗakin shi don ba shi haƙuri a wannan dare ta ji kofar ɗin a rufe don ta bubbuga a hankali tana daga inda take tsaye ke tambayar waye ni ce ka buɗe mana tsaki ya ja tare da ce ya kyale ta a wurin ya ci gaba da shirin kwanciyar da yake sanyi ta buga kofan bai sa ya buɗe ba sai ma hawa gado da inda ya kashe wutan ɗakin domin kwanciya a nan kuwa ya fita batunta domin hutu bacci yake yi sai dai tunanin duniya ne ya hana shi tare da al'amarin nafisa ke damun shi a duk abin da yake damu wannan nashi yana yawo a zuciyar shi daurewa yake yana cire abin ɗin a rayuwar shi duk yanda ya so da yanda ake son mutum da haƙuri da iyalin shi yana iyakar ƙoƙarin shi akan Nafisa amma ba ta ganin hakan da yake mata sai dai ƙoƙarin ɗaukan shi a matuci mayaudari da take yi bai ga amfanin zama da ita ba cutarwa ne kawai ga Fati da Khadija da yake idan kuwa tana da motar shiga amma Fati tun zuwanta babu batun mota amma ga fati wanda tun bikin ƙannenta motar ta ya samu matsala gyaran ma bai tsaya an yi ba ga wannan yarinyar shiga da fitan da na fesa ke yi a cikin dukiyar shi bai taba tsole mata ido ba ko kuma ta yi mishi gori ta mata gori akan haka kafin bacci ya ɗauke shi ya yi tunani kala-kala a wurin kafin bacci ya sace shi inda ya manta da abin da ke faruwa washe gari bayan ya yi sallan asuba bai kwanta ba yana addu'a a gurin domin neman mafita ga damuwar da yake ciki gun Allah sai da rana ya haska sannan ya tashi inda ya sauko zuwa bangaren mu domin ya duba inda ya ne da shiru hakan ya tabbatar mishi da bacci muke ya koma bangaren shi ya wanka shirya cikin ƙananan kaya kamar kullum yana shirin fita ya je an turo ɗaki ba sai ya juya ba dan yanzu ya fara bambance shigowar mu ɗakin don zai fahimci wasu abubuwa ga yanayin kowace daga cikin mu ya fahimta Samad ina kwana abin da ta ce mai kenan daga inda take tsaye ta kasa karisowa inda yake da lafiya ya amsa mata fiska a ɗaure, don Allah ka yi haƙuri na zo baka haƙuri ne kan abin da ya faru jiya kuskuren fahimta ne wallahi ido na ya rufe ne gamar wani abu ne ya faru tsakaninku da wannan yarinya ashe ba haka bane abin kai katse ta tare da faɗin idan ma wani abu ne ya faru na da ita haramun ne ba matata ba ce kamar yadda kike matata haka take ko an sa mini doka kan cewa da ke kaɗai zan zauna a gidan nan mu dinga mu'amala na bar sauran matana na gaji da halinki na fisa ba zan iya ɗaukan shi ba kuma na gaya miki duka duka anan zan huta shi ɗin ma mu garzaya zuwa littafi na gaba wanda shi ma tare suke domin jin yadda za ta kasance Ɗan hamza ke muku fatan alkhairi me kuke tunani zai faru kenan hmm, ni ma ban sani ba